bayanai akan tarjamomi na wato malaman uh, jarhuwar ta'adi za mu tashi a uh, inda yake magana akan a'immatul jarhuwar ta'adil بعد القرن الرابع alhijiri, imaman aljarh wa bayan karni na hudu na hijiriya mun ji bayani da yayi akan muqaddimar da yayi a wannan fasari, shi kuma inda ya kawo tarjama ta malaman ɗaya eh, bayan ɗaya wanda ya fara da alhafin zahabi alhafin uh, uh, abu abdullahi zahabi rahmatullahi alai an haife shi hijira da shekara 673 sannan ya rasu a shekara ta 748 ya rayu kenan shekara 75 a duniya rahmatullahi alai uh, sunan shi abu abdullahi muhammad bin ahmad بن عثمان بن قايماد بن الشيخ عبد الله التركماني الدمشقي الشافعي شمس الدين الذهبي sunan cikaki baban abdullahi muhammadu dan ahmadu dan usman dan kaiman dan gidan malam abdullahi baturji mutumin ƙasar dimashka wanda ke bin tafarkin shafi'iyya ana mashi laƙabi da shamsuddin shamsuddin sannan ana kiran shi da nasaba ta az-zahabi saboda mahaifinsa ya kasance yana yin sana'a ne ta sayar zinariya wulida fi ƙaryakin kafar batna kafar batna fi sham an haife shi a wani ƙauye mai suna kafar batna wannan garin har yanzu sunan shi kenan gari ne kusa da birnin dimashqa waje kaɗan da birnin dimashqa abin nan kilomita hudu daga daga birnin dimashqa shine asalin garinsu inda aka haife shi Iyaye shi asalin su mutanen ƙasar turkiya ne wanda suka zauna a ƙasar sakamakon hijira da suka yi daga wacce ƙasar da su bada a fi tsalar da ilmi shine balaga saminata ashara min umri al zahabi ya fara neman ilimi ne sa'ad da ya kai shekara goma sha takwas a rayuwarsa wata wajja inayatuhu ila talabil qira'at farko ya ba da muhimmanci akan koyon ilimi na qira'at wal hadith sharif da kuma ilimin hadisi mala ila sama'il hadith daga baya kuma ya karkata zuwa ga sauraron riwayoyi da littattafai na hadisi wa'atana bihi inayatan fa'iqa ya baiwa wannan harka muhimmanci muhimmanci na ƙarshe don haka ya saurari tafai dubban littafai da ma ba wai ɗaruruwa in kana karanta littafan shi sero alamin nubala da sarkatul huffari za ka ga zai kawo maka riwaya ya ce to wane kaza mun saurari littafan shi duka ko mun saurari kaza da kaza da kaza a bakin malam wani har sai ya kuro maka da isnadi ya cinye rayuwar shi wajen sauraron eh, abin nan da tattafai tun da kan jawami'u da masanidu da mashiha da muwatsa'at duk wani littafi na hadisi da hannunsa ya kai kanshi to sai dai babu malamin da ke koyar da shi za su je su zauna a ba su riwaye shi shine ma'ana cewa ya kula da wannan kulawa wacce take ta kai matuka? wanzalaka fi hadha al-ilmi hatta tagha ala kulli tafkir haka al-Imam ya saki ragama al'amarin shi ga wannan ilimi na hadisi Ha ilimin nan na hadisi gaba ɗaya mai dukkanin tunaninsa duk wani tunani ko wani rubutu ko wata magana da yake shiga ga kawai akan hadisi wastagraka kulla hayatihi ba'da zalika wannan harka ta cinye gaba ɗaya rayuwar shi fasami amala yuhsa ya saurari abin da ba za a yi kididdige shi ba kasaratan saboda yawan shi من الكتب والأجزاء لتتفيد قنانا da tafai da kanana da manya wala kiya kathira min ash-shuyukh wal shaykhat ya gamu da malamai maza da mata malaman shi kawai mata sun fi malamai mata kawai wanda zai ji gumujin ta ya roƙa da Allah Allah ga ta malam ina so lugu mata kan yi karatu ya shiga ya zauna a matan aure da dattawa da kowa ya karatu a gunsu malaman shi mata kawai an ce sun fi لقد حرص الذهبي على الرحلة حرص الذهبي على الرحلة إلى البلاد العامرة بالعلماء الإمام الذهبي أفقه الأمر ɗalibai yayi kwadayin yayi tabiyayya takanas ta Kano zuwa garuruwan da suke cike da malamai ma'ana daga sha mai tafi ƙasar Misra da Iraki da Hijaz da Mawara an-Nahar da Khurasan ire-iren wannan garuruwa da ake zuwa lakin walidahu lam yushajji'u alaiha ma mahaifinsa bai goyi bayan shi ya tabbata shi baya so ya mai nisa wa rubbama mana'ahu fi ba'd al ahay wani lokaci ma ba wai kin bashi goyen baya ba a hana shi ma ake wa la'alla zalika ya'udu ila anna al-zahabiyya kana wahida abawayhi sai yi wannan yana da alaka ne kasancewar zahabi shi kadai iyayen shi suka haifa fa abu bi ibnihi hubban sai uban yayi ruwar ya bar dan nashi ya fita saboda kauna wa makhafatan alaihi da kuma irin yadda iyaye ke tsoron kada wani abu na barna ko lalai ko mutuwa ko asara ta biyo baya waqad tahassara al-hafiz ala ta'quri fi rihla zabi yayi damuwa ya ji bakin ciki saboda bai samu yayi tafiya da wuri ta neman ilimi ba bai da annahu ata'a habahu amma kuma sai ma uban biyayya waltazama bima shtaratahu alayhi yana zunci abinda mahaifin ya shardanta masa wa awsahu bihi abinda ya ja kunnen shi akai cewa to ko na baka ka tafi kar ka wuce kwana kaza in ya je kafin wannan kwanakin su cika su dawo ko da bai kama abin da yake bukata yace kuma samaha lahu abu abuhu bis safari war rihla inda mashtadda udu yayin da ya girma ya karfi baban ya ga cewa eh yanzu wannan yaro ya zama mutum zai iya survive shi kadai sai baban ya bashi dama ya fita neman karatu wa balaga nahwa min 20 sana lokacin da kai kamar shekara 20 kenan wa shtarata alayhi alla yajiba akthara min arba'ati ashhur a lokacin ma ya sa mai sharadin cewa to ya yi kar ya dade fiye da wata hudu ba tare da ya dawo ba farhala ila al ashyaq al-mashhurin fi dimashq wa quraha dan haka sai ya tashi ya tafi neman karatu daga wannan garin nasu na kafir badna zuwa cikin birnin dimashqa da garuruwan da ke kewaye da dimashq irin su hims da sun ثم katiran fi في wa وبلدان suriya sannan ya je ya kai ya kawo yawo sosai a birare da garuruwan kafin Suriya wa Lubnan da biranen ƙasar Lebanon wal Urdun da biranen da ke ƙasar Jordan wa Filistin haka nan Falastinu warhala ila Misra sannan ya tashi daga nan ta Kano ya tafi Misra wa ila diyar da ila diyar muqaddasa lil hajj was sama haka nan kuma ya je ƙasar Makka da Madina don yin aikin haji da sauraron hadisi لقد اتصل الذهبي اتصالا وثيقا بثلاثة من شيوخ أسلم al-imamu zahabi ya samu alaka ne karfi da shi da wasu malamai uku na zamanin na farko akwai al-hafiz jamaluddin abul hajjaj al-mizzi yusuf al-yusuf umar al-mizzi rahmatullahi alayhi ah, al-imamu al-mizzi ya rasu a shekara 752 kamar shekara 600 kenan 87 da rasuwarsa mutumin wata anguwa ce mai suna mizza a ƙasar dimashka malami ne daga cikin malamai a ajibu dahar abubuwan ban mamaki yadda ka san kwamfuta haka haka al'imamu lubuti yake ya haɗa al'imamu zahabi sun yi abokantaka sun yi zaman tare kuma zahabi ya koyi karatu a gurinsa za ka ji so da dama yana yawan faɗan magana ƙala shekuna abul hajjajin min a cikin tarihi a cikin sirru alamin nubala a cikin mizan da ihtidal da sauran tafai shi yana yawan faɗa yace qala shaykhuna abul hajjaj al-mizzi wa shaykhul islam shaqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim al-ma'ruf بابن تيمية الحراني الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 بعد المئة السابعة ibn timiya ya rasu ne hijira shekara 700 da shekara 28 kuma shekara 711 kenan a yanzu Allah ya gafarta mishi ibn timiya wani malami ne da kamar aljini yake shi kuma dan ana cewa irin shi irin su fakharul razi yan kadan ne ma a cikin dan adam dan in ka zo da duk abin da kake takama ka sani zai maka bayani fiye da abin da ka sani a ciki sannan ya warware maka matsalolin da suke ciki da haka ko mutane suna suna zuwa majalisar ibn taymiya rubuce-rubucen ibn taymiya kadai sun sun shi da wani irin mutum ne shi littafi kwaya ɗayan ka ɗauka sai ka ga wani zai iya cinye rayuwar shi ba tare ma da ya fahimci littafin ba shi kuma ya yi su bila adadin majmul fatawa wancan raddi ga ɗan shi'an nan haji sunna tafan aƙida su safadiyya su wasiya su hamawiyya ga sunan bila adadin da wanda kuma suka yi hidima ga ilimi tun a zamanin da ake raye a wancan zamanin da shi ke raye har zuwa yanzu hidimarsu ba ta gushe shi ta yana daga cikin abinda abinda ɗalibai za su mora don isra'in iliminsu ya zama su lazimci karantawa da koyon ilimi ta hanyar da tafi ibn kimiyya wannan wannan hadabibin malami jama'a wanda kuma aka ce yana da mugun saurin rubutu yadda ka san yadda ka san aljani da sauran rubutu ka san aljani sune aka ce annabi Sulaiman yana mutuwa suka zo suke dubga da mujalladai suka sa a cikin akwatunan shi suka ce ai da da sihiri ya mallaki mutane ibn taymiya daga zaman waɗannan zuwa yanzu sai rubuta shafi 100 eh littafi guda sai rubuta shi tsakanin azhar da la'asar kamar hamawiya littafi guda sai rubuta shi kafin gari ya waye daga dare kafin gari ya waye kamar safadiyya in ka zo kawo tambaya ce to zauna ina zuwa in shi gida sai mutum ka da littafi sabo ya rubuta kamar da mu kawai yanzu muke kawai kai google kai printing ko ba ka muke ba da ka tambayi google kawai na nuna maka kawai sai kai printing ka ce gashi to shi wannan duka daga kwalon shi yake yin wannan abu ibn taymiya kenan Allah ya gafarta mishi shagogwar mai ta duk wanda kaje yana yana kin ibn taymiya to kamar alama tambaya menene laifin da ibn taymiya ya musu ibn taymiya yayi wata wata da wata bid'a da shi kuma yake san sawa'un bid'a dariqa ce ko ta shi'a ko ta mu'tazila ko duk wasu ɗan bid'a gaba ɗaya shi kadai ne. sai dai magana Allah ya gafarta mishi ibn taymiya kamar yadda zahabi da kanshi yake fara a cikin kira alamin nubala tarjama ta can karshe yake cewa da za a tsaida ni a gaban hadar al-aswad da rukunul yamani zan rantsa da Allah cewa ban taba ganin mutum irin ibn Taymiyyah ba kuma na sake rantsewa da shi ma ibn Taymiyyah bai taba ganin mutum irin irin shi shi ya bai taba ganin irin shi haka yi shekara wajen 30 a jami'u dimashqa sai ranar juma'a yana yin majalisi na tafsiri bayan sallar juma'a haka yake yin shi aka ce cika ake gaba ɗaya garin komai dakatawa yake sai an gama wannan tafsiri duk shagunan kasuwa da kowa sai ya rufe business din shi gujin wannan tafsiri saboda dimbin ilimin da yake yake saki a wajen amma Allah bai samu yan baya lamu su more wannan kawai babu mutum ina ma da a ce ya rubuta shi kamar littafi yadda yake yin sauran to kan zuwa yake kawai ya gabatar da darasin ya wuce ko mun gani ibn taymiya baya bukatar wani ta'arifi jama'a Allah ubangiji ya gafarta masa wa alamuddin abu muhammad al-qasim ibn muhammad al-birzani sai al-imam al-birzani wanda shi ma wani hanshakin malami ya rasu shekara ɗari bakwai da talatin da tara yau shekara ɗari bakwai kenan cif da rasuwarsa Allah ya gafarta mashi to sai ibnu sai sai sai eh, zahabi shine ɗan karamin sa a shekaru duka waɗannan sun girme shi amma ba wai ɗalibi ne a idan su dalibi gama gari mai koyanta da baki ba sun girme shi a shekaru sun riga shi shiga harkar makaranta tunda mun shi ya shiga a makare saboda baban shi da yana shi yawo sai zama yana koyon karatuka a waɗannan malamai ya nace musu kuma gaba ɗaya shi ne za ka ga subki shi kuma da bala'i ya kai mai bala'i wannan abin shi ne yake ba shi da ya zo a cikin tarjamar wani daga cikin waɗannan malaman ba zan iya tana waye ba dot a kuma dai wasu mangaru da yake a kan zahabi a cikin littafin shi na tabaqatu shafi'iyya sai yake cewa waɗannan mutane ibnu abdulhadi su zahabi ibnu kathir da su birzali da su Ya yace waɗannan mutanen kirki ne mutanen akwai amma adarrat bihim suhbatu ibn taymiya bala'in da suka shiga shine zaman su da ibn taymiya sai a wannan shine abin da ya kware su ibn taymiya ne ya atar suka koma suna siffanta Allah da siffofi irin na mushabbiha kamar yadda su suke cewa su su ah, malam malam su Allah ya gafarta musu gaba daya malam yace wa tarafaqa ma'ahu qailata hayati haka ya zauna tare da su tsawon rayuwarsu wa kana az-zahabi asghara li faqihi sinna shine dan kankanin su a shekaru wa kana al-mizzi akbaru mizzi shi kuma shi ya kasar shine gaba a shekaru wa kana babu yaqra'u ala babin fahum shuyukh wa aqran fi waqtin sun kasance suna karanta wa juna karatu su koya a wurin juna na haka classmate ne ko malaman junansu wannan zamani Allah ya mishi albarka da malamai wanda suka rayu a ƙasar Dimashka wanda suka raye ilimi suka zama kaukaba guda ɗaya wane da wane abokan juna ko sirkai ko ƴan uwan juna sannan kuma ɗalibai da malaman juna yanzu kaga Mizzi ya aurawa da Ibn Kathirin ɗansa Ibn Kathirin sirkin Mizzi ne an ce ita ma kanta malama ce mahaddaciya ce tana da riwaya hadisai tana da riwaya qira'at na Qur'ani da haka ita ma tana da majalisi da ake za ta a wurin sannan kaji waɗannan kowa wani abokin wani zaka ji ibnu eh, qayyim yana cewa zahabi malami na zahabi ma ka ji kuma yana cewa ibnu qayyim malami kowa a cikin su yana ganin mutuncin ɗaya ba sa raina juna kuma wannan bai hana za su yi wa junan su rani mun karanta a cikin zazu ma'ad inda ka ji ibnu qayyim jaziya ya maiwa da zahabi wata magana a cikin a cikin almuguni mughni zuwa fa haka za ka ga zahabin nan bai kyale ibn kimiyya ba koraren da ya mishi doji kala daban-daban a cikin musamman littafin shi na siru alamin nubala a su maganganu da ya mayan mashi to wannan maiwa da wani magana bai nufin kubbata bai nufin nan sai gaba a fahimta ce kowa da yadda ya fahimci abu musamman idan abun yana da majal na fahimta kowa zai tsaya kan fahimta shi yana daga cikin wato rashin adalci idan idan wani ya yi magana ta saba ta wata wani sai a ɗauka wannan na biyun wai yana harin wancan ne ba dole zama yana harin shi sai daga cikin kuma munafuntar junanmu da muke yi mu a mu na mutane shine ce dan wani na da ra'ayi ba irin nawa ba bari ne shiru kawai sai kaga ka cutar da conscience ɗinka gara ka faɗa amma faɗi zai nufin lazumin sai ka yi fitina sai ka yi sai ka yi duk ba wannan bane a ni ga yadda na fahimta idan kuskure ne a gyara maka in an kasa gyara maka abin maka kayan ka shikenan to da zamu iya saba da wannan matsayin mu na mutane da mun zo na lafiya a samu tolerance akan kana iya ihtimalin mutumin da ba ra'ayin ku daya amma wannan yana da wahala gaskiya sai wanda ya ya yaddar rabu akan Allah ya tsare mara ya ci gaba da cewa wal dhahabi mu'allafatun kathiratun mutanawwi'atun fil qira'ati wal hadith wal aqaid wa usul al fiqh wal riqaq wa tarikh wa tarajim wa siyah wani mutum zahabi yana da littafai iri daban-daban akan qira'at wanda ilimin da ya fara gogewa akan shi kenan yana da littafi akan wato a tabaqatul qurra al-mashahir tabaqatul mashahir al-qurra littafai ku a cikin hadisi hadith bila haraj akwai littafai da ya kara daban-daban a cikin hadisi wanda suke sai shafi ko dai mustalah ko sai shafi wata ƙa'ida daban ta mustalah hadisi din mai zaman kanta ko a cikin asalin matanin hadisi kamar arba'u na ɗin shi ko makamancin haka sannan a cikin aqida ma yana da tafai yana da irin su al irin su al da alil ghaffar irin su kitabun ru'ya da makamancin su ya da tafai akan usulul fiqh war riqa da gyaran zuciya kaman kaba'ir kenan nashi wa tarikh sai kuma tarihi wa tarajim wa siyar waɗannan uku na ƙarshe suna abin da za a kusan ya fi ba su muhimmanci ya tare wa al'ummar musulunci duk wani faɗa da ya shafi tarihi kaga littafin shi tarihul islam ya daga cikin au saki masadir tarihi a cikin duniya musulunci kamar yadda yake faɗa kuma yace ya sha wahala kwarai wajen rike littafin yace ya karanta littafai sun fi ɗari biyu ɗibga ɗibga wanda wasu ma ba su gaza yawan nashi mujalladi hamsin wani wani arba'in wani za ka ja ce ta ƙa'ufi mi'ati mujallada shi sai da ya karanta kafin ya yi nashi da kai shi a mukaddiman ka je karanta ya ce na sha wahala na sha wahala yake fadan daban da ya ruka karanta to wannan littafin ya ɗauki wajen shekaru talatin yana yin littafin shi na a tarih to daga jikin shi ne kuma ya dinga ainihin ɗaukan wasu littattafai daban yana yi da haka baka yana yawan referring to a tarih a cikin sirru alamin nubala zai dinga rifarin ya ce a cikin tarihi na fi tarihi na yi magana akan wannan haka a cikin lisanul a cikin mizanul i'tidal haka a cikin tabaqatul qurra abin sorry a cikin al'ibar wannan da muke karantawa ko cikin duwalul islam to kuma littafan suna da wani wato falsafa da wata hikima da yayi su kaga dai shi tarihul islam sunan shi kenan tarihul islam wa wafiyatul mashahiri wal a'lam tarihul islam wa wafayatul mashahir wal a'lam tarihin musulunci da labari akan rasuwar mashahuran mutane da mutane da suke tambari akan wasu ilmomi yace ya ba waɗanda ba mashurai ba da wanda suke kama da su majahilu da masture yace diya ya basu to ya fara tarihin tun daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi a Makka da duk gwagwarmayar da aka yi da abin da ya faru har zuwa hijira da hijira har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wannan shi ke dauke da mujalladi biyu na farko kenan to sai kuma mujalladi na uku wanda shi kuma dukan shi magazi ne kawai yaƙe yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su mujalladi daya sannan sai kuma tarihin ar rashidi su kuma a cikin mujalladi biyu wanda ya sake maimaita su a cikin siru alamin nubala ya ware su daban su ma nan kusan kowa mujalladi ɗaya ne na shi tarihinsa a cikin muƙaddiman tarihin yake cewa ina takaitawa ne saboda inda na tsawaita akwai mutum ɗari wanda a cikin su zan iya kowa rubutu shi kadai mujalladi hamsin ce za ka yana taƙaitawa ne za ka irin wannan malaman jama'a babu irin sa yanzu sam shi za tun kafin ya rasu da wajen shekara biyar irin shekari kullum ido sai a zo bai gane mutum ba ce alaga ta malam ban gane ba ce wallahi ban gane ka ba ido yayi rauni ce malam ka ka nemi magani mana sai kama faɗa ce wani magani kuma idan da na riga na cinye shi ni na sai da ake na cinye kayana lokacin da aka watsa makanta ibn timiya da aka kama shi din nan shi zabi kawai sai koma wannan kauyen nasu kafar batna din ya zaman shi wajen shekara goma sha shida da yayi a wannan kauyen da yana ma juma'a ya ce ma don Allah a bashi uzuri ba zai iya ba ba shi da aiki in banda da wannan rubuce rubuce tunda ba gari ne da akwai ɗalibai da zai muhimmantar da ba su darasi ba sai muhimmantar da rubutawa to da sai ya ware a cikin tarihul islam sai ware siyaru a'lami annubala tarihohin gwaraza da shahararru da haka nan gwaraza kawai ke kawo a cikin ilimi a cikin sarauta alƙalanci a cikin abin nan sojoji da mawaka, da 'yan tsubbuma da bokaye da kafirai ma duk yana kawowa in dai ka shahara ka abin da kake to zai kawo ka a cikin sirr alamin nubala gashi na zagan shi wajen mujalladi 20 da ana buga shi mujalladi 23 ana akwai da ake bugawa cikin juz'ai kanana haka wanda yake kama zuwa kamar juz'i 16 ya danganta da irin bugun to wannan sai sake kuma warewa sai sake yin kuma a abin nan duwalin islam gwamnatoci da aka yi na musulunci wanda wannan shine a ƙashin gaskiya shine asalin samari na tarihin islam na zahabi duwalin islam ana buga shi a cikin mujalladi uku sannan ya sake warewa kuma daga cikin mazaje da suka rayu ya ware kuma al'ibar fi khabari man ghabar wanda za ka ga tarjama ce ta kaitacciya haka tarihin nashi ya tikewa zuwa shekara ta 700 ya zuwa farkon musulunci amma siru alamin nubala yana wuce nan sannan sai zai sake ware kuma alqurra yi musu nasu daban al malaman hadisi ya sake ware musu tazkiyatul huffaz garuruwan da malaman hadisi suka rayu su ma ya ware musu shine al-amsaru zawatul athar sai kuma malaman hadisi da suka wuce shekara 100 a duniya al-mi'un ashabul mi'in ko mi'un nan kuma sai ka shekara 100 zai kawo ka in baka shekara ɗari ba zai fade ka ba nan wajen sannan sai kuma da'ifai da wanda suka tabbata da'ifai ne da wanda ba su tabbata ba su kuma musu rijista shine diwanu du'afa duk wanda aka taba cewa da rauni to yana kawo shi a wannan sai sake ware kuma wadanda an ce suna da rauni amma ya tabbata ko bai tabbata ba an yi rigima a kansu bare hukunci shine mizanu da itidal mizanu da itidal shi kuma hukunci ne akan rigingimu da aka yi kutubu sita wadanda suka yi riwaya a cikin kutubu sita su kadai su kuma ware musu alkashif fi ma'rifati mallahu riwayat kutubu sita sannan yazo bai sake yin kuma tazhibu tahdhibul kamal yana da shi shi ma irin na mughultai wanda ibnu hajar yabo ya daura akai sannan yana da littafi akan wanda ya masahabbai su kadai tarjumomin sahabbai su kadai wannan ma'rifatu sahaba banda kuma talkhisat da ya akan abubuwa iri daban-daban wato malami ne wanda yake jama'a irin su dai kam sai dai a labari kamar da shi da kanshi yake faɗa cewa bana ganin malamai yanzu illa fi kitabin au tahta turabin sai dai kaga sunan shi a littafi ko kuma kaga kabarin shi yana kasan kasa tun a zamanin shi kenan shi ma yake wannan koken shi kan shi zahabu ko mun gane to kuma sai Allah ya yi shi wato wani malami ne wanda ba irin sauran malaman hadisi da suka rayu a wannan zamanin ba kamar da safadi yake faɗa cewa har tausayi yake ba su yana musu karatu yadda yake shan wahala wajen takhrijin hadisai bai ambatan hadisi ya wuce sai ya ce wane ya ruwaito shi a wuri kaza da wuri kaza a riwaya kaza akwai illa kaza isnadi kaza bai inganta ba ce har tausayi yake ba su yana wannan aiki saboda abin ya riga ya shiga jikin kamar yadda ya faɗa anan cewa har ya zama kawai hatta tsaga ala kulli tafkiri zahabi har sai da abin ya gaba ɗaya ya mamaye tunaninsa kamar a ce misali idan mutum ya zurfi a neman kuɗi ko ko siyasa misali zaka ga duk inda ya zauna bai da tunani sai wannan wanda ya san harkar kuɗi ya san wannan duk abin da ya gani kowane kasuwanci ya gani yana tana kawai me zai samu a cikin abin da ya dame shi kawai kenan to haka Imam Zahabi yayi wannan rayuwa Allah ubangiji kuma ya sawa abin albarka dan littafan shi kusan dukkanin su waɗannan suna yawo a hannun ɗalibai Allah ya wanzar da su duk da yake akwai wanda har yanzu ba a samu aka abin dinsu ba sannan ƙarshen rayuwarsa ne yake ba da labari mun karanta an kun tuna ban san ko ina bane yanzu ba zan iya tunawa ba yana iya cewa ya so yayi aiki akan musnadul imami ahmad yace yace amma rayuwa ta riga ta yi nisa jikina yayi sanyi ba zan iya ba yanzu ce ina fata Allah ya kawo wani wanda zai ba hadisan ɗaya bayan ɗaya ya ware ingantattu ya ware waɗanda ba ingantattu ba ya magana akan illa ya koya juya su zuwa abwabul fiqh yana nan ya faɗi wannan magana a ƙarshen tarihi Imam Ahmad ibn Hanbal yace amma yanzu rayuwata ta yi nisa ba zan iya wannan ba to haka yi kuma littafin Talkhisul Musaddarak haka yayi talkhisin littafin Baihaqi Sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi ayyuka dai ga sunan burjik in kana son ga tarihin shi Mustafa sai ka koma ta hakikin da su Bashar Awad Ma'ruf suka yi ma littafin Sirru Alamin Nubala da tarihin Islam za ka ga tarihinsa ya kusa shafi 100 sun kawo a wajen kamar shafi 89 tarihin shi ne gaba daya sai ka zo na tsaf ka karanta shi sai ka san shi kamar kurabi da za ka gan shi ma a taron kiyama za ka iya gane shi idan ka ce mishi malam ba kai ne za a yi ba kuwa <laughs> in aka na tsawai in hankali ya dawo jiki da ka gan shi kawai za ka gane shi ko mun gane saboda in ka karanta za ka ji ka san shi sani na hakika al-imam az-zahabi kenan tarihin shi kamata yayi a ce daura shi ne zaman kanta za a yi tarihin wannan malama da ayyukan su da sauransu kuma akwai dirasa da aka yi a zamanance yanzu a jami'oyi. akan ilimin su akan akan wato abin nan basirar su da gudumawar su da irin ayyukan da suka yi akwai su burji kana browsing zaka gansu kala daban-daban a jami'in duniya a Misra da da kasar Iraki da eh, da Saudiya da Suriya kai har ma da kasashen Turai har a Ingila akwai bincike da akai kala daban-daban akan matakin PhD ko MPhil a history ko Islamic studies ko abu makamancin haka wanda zaka ga suna da alaka da ire-iren waɗannan malamai waɗanda su ne malaman gaskiya kenan jama'a to shi sa ga ana cewa malamai waɗannan su ne su ne ma'aunin malamai komai akwai sa ko akwai abin da ake gane abu ya kai ko bai kai ba dole akwai yardstick da ake aunawa to zaka malanta waɗannan su ne yardstick ɗin da jama'a mu da su ake yardstick duk wanda ba irin su bane sai dai kawai a mushi local definition local definition kuma yanzu ana auna masu kuɗi da su bilget ake aunawa su zuga ba su dangote su ne uh, uh, uh, sunan shi wani dan iyamar nan abokin dangote nan ku tana mun sunan shi to lai kowa kuma mai sunan shi akwai wani mai kuɗin tsiya shi ma wanda yake da gulo din nan amanta sunan shi to waɗannan da su ake aunawa masu biliyan dala biliyan kaza suka ji mutum dala biliyan arba'in to da su ake auna kuɗi ko idan kai ba irin su bane sai dai a ce kai mai kuɗi ne bin nisbati ila alfuqara bi juwari. <laughs> wanda kaman kaje je gaba wasu masu kuɗi sai a baka zakama to waɗannan jama'a su ne malamai rabbaniyuna Allah ya gafarta musu Allah Allah ka sa mu a da su gaba ɗaya a cikin rahama da ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa وقد وقد علم الذهبي أن العمدة في علم الحديث هي معرفة صحيح الحديث وسقيمه ذهبي ya fahimci cewa abin dogaro abin nema a cikin ilimin hadisi shine sanin abin da ya inganta da wanda bai inganta ba wa ilalihi da sanin illa wa ikhtilati turuqihi da sanin sabanin hanyoyi wa rijalihi da sanin mazaje, jarhan wata ta'dilan a matsayinsu na mutanen kirki ko ba na kirki ba wa amma al-ali wan nazil amma magana akan gajere ko isnadi mai tsawo wa nahu zalika da ire-iren waɗannan falaysa min al muhimma ba su da muhimmanci kamar waɗancan wa hadha ma tamayyaza bihi zahabi wannan ya da gaskiya abinda zahabi fi sauran fatamakkana min hadha al-ilm al-aziz ghayat at-tamakkun sai wannan ya bashi dama ya kware ya goge a wannan ilimi fana baga fi ma'rifati ar-rijali wa riwat zahabi ya kware game da sanin mazaje da sanin masu riwaya wal jarhi wat ta'dil ya kware game da darhuwar ta'dil wa naqdil asanid ya kware ha ila yau game da tattauna isnadoji wa ma'rifatil muttafiq wal muftariq da sanin al muttafiq wal muftariq wa aka nan kuma wal mu'talif wal mukhtalif fajraha wa addala wa sahhaha wa allala wa farra'a wa asala wa sadraka ala al kibari wa khalafa al a'immata bil hujjati wal burhani hatta dakhala fi kulli babin min abwab ilm al hadith haji bayani yace zaka ya jarraha wasu ya addala ya inganta ya raunata ya kawo ka'idoji ya kawo rassansu ya ci gyaran manyan malamai ya saba wasu malamai manya da hujja ba da molanka ba har sai da zama yana da ta cewa a kusan kowane babi na ilimin hadisi sawa'un babin illa ne babin takhriji ne babin riwaya ne babin sharhi ne babin komai da ka sani a cikin ilimin hadisi zahabi yana da ta cewa shi sa ibnu hajarin kamar da zamu zo mu ji a tarihin shi a gaba zabi ya kalla hankalin shi ya tashi ya rudi da kanshi ya da labari a cikin littafin da ya juz'i akan hadisan ma'u zamzama yace shi ma ya sha ruwan ma'u zamzam yayi addu'a yace Allah ubangiji ya bashi ilimi irin na zahabi Allah ya sa ya kamo zahabi ya ilimi yace kuma ya gani a aikace cewa lalle ya kamo zahabi din ka da kanshi ya faɗi wannan Ya ce sai wajen so biyar yana yin wannan addu'a ba rana ɗaya ba duk in yaje maka zai sha zanza yayi addu'a yace ya Allah ka bani ilimin hadisi irin na zahabi ma'ana zahabi kamar da muka faɗa shine ma'aunin ilimin hadisi a cikin mutaakhir da shi ake kwatanci to ko lalle ibnu hajar sai da ya kamo matakin eh, zahabi dan sai da ya zama duk wani aiki da zahabi ya fara wanda bai karasa ba sai ya bai karasa shi ko wani wanda zahabi yayi shi sai ya canza mai salo ya kara zamanantar da shi ya fito da shi bisa wata sura shi kuma tunda yana da wata aqaliya shi kuma ibn hajarin aqaliyarsa wato irin irin ita ma irin ta programming ta computer ce mun yi magana ana akan littafin shi na taqribut tahdid da ire-iren su irin abubuwan da yi to sai ya cike waɗannan ayyukan amma yana mai jingina da al imamu al-Hafiz az-Zahabi kiza kamar yadda Sheikhul Albani yake cewa waɗannan guda biyun nan duk wanda ya zo a bayansu zai magana akan hadisi dole ko yana so ko yana ki sai ya jingina da su ko ya yarda da irin aqidar su da irin manhajin su ko bai da su ba ko ya amince da maganganun su ko zai musu raddi sai dai ya musu sai dole sai ya dauki maganganun su baka isa ka tsallake ka ce ba ruwanka da su ba baka isa ba dole sai kai ruwa da su Allah ya musu wannan baiwa to inda inda Ibn Hadirin ya gaza game da akan Zahadi. shine shi ibn hajarin aqidar sa ash'ariyya ce amma zahabi aqidar aqida ce salafiyya akwai littafi sukutun da guda akan aqidatul imam zahabi inda aka same shi da ɗan rawar kafa kawai shine game da matsalar ziyarar kabari yana ganin halaccin ziyarar kaburburan waliyai da yi musu addu'a da neman albarka da da zaka ga yana ambata yace wana wane wa qabruhu mashhurun bi makan fulani yuzaru wa yustajabu inda huddu'a ba za ka je da magana ba wanda ya saba wa aqidarsa kuma da abin dabi'arsa da aka sani cewa in bai da abu ba ko a ina ne sai ya tsaya ce kultu kaza kaza ne amma wannan baya magana akai to sai wannan ya nuna kamar ya yarda sannan kuma an samu inda aka akai kaice yema ibn timiya gugar zana akan wannan mas'ala duka dai a cikin sirru alamin nubala to sai aka ce ta yi wannan abun yana daga cikin inda ya samu kusuri a cikin aqidarsa Allah ya gafarta mai amma ibnu hajarin shi a kidasa to ba ash'ari ne da ya sha wahala sosai wajen sharhin wasu hadisai da suke magana akan sifatu a cikin sahihul bukhari Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su yace wa min abrazi sifatihi annahu lam yakun indahu jumudul muhaddith daga cikin siffofin zahabi da suka bayyana ba shi da jumud daskin dari danci irin jumudin nan da daskarewa irin na malaman hadisi yan baya wala taqdilun wala taqlidin naqala ko kuma taqlidanci na masu kafo maganganu bal kana faqihan nazari amiqal fikr yana da zurfin tunani da kaifin basira in ya kafo abin da yake ba daidai ba ya sani sai kaga yana yawan ta'alilat akan maganganun da yake kafowa daga wanda suka gabashe shi daga cikin malaman hadisi ko malaman tarihi ko malaman loga ko malaman ne in ya kawo maganganun su waɗanda bai yarda da su ba ko waɗanda ka'idojin ilimi su saba musu sai ya ce to kaza dai kaza ne yana da hukunci akan malamai da dama akan tsanani ko akan sakaci ko akan kamar da muka faɗa na akan eh, Sibt eh, Jauzi wanda yake da alama yana yin ƙariya a cikin maganganu da da abin nan da exaggeration a na yawan tuhumar shi da wannan haka masu sassauci a wajen jarhuwar ta'adil irin su Ibn Hibbana ko masu tsanani irin su Abu Hatim al-Razi da zaka ga zahabi yana da mu'akhazat da yake ya ha alaihi mutawaqqidaz zaka'i yana tumbatsan basira safiyar qariha yana da lafiyayyen hankali mutafarridal shakhsiyya wanda shakhsiyar shi ta wato yana da personality wanda yake unique personality ko da maganganun shi ka saba jidin da ka karanta su zaka gane su irin yadda yake mu'alijanta abubuwa abu ne sananne mustaqillal manhaj yana da manhajin shi wanda yake independent harisan ala sihhati ma yanqulu yana da tsananin kwaɗayi akan nagarta abin da yake cirowa wa naqdi ma sawaba sannan yana da tsanani kuma wajen yin magana akan duk abin da ya saba wa daidai fala yakadu yata'adda hadithan yuriduhu hatta yubayyana ma fihi min ba'th matnin aw dhalal isnad zahabi baya iya gotawa kan duk wani hadisin ya kawo shi face magana akan raunin matnin ko raunin isnadin wa qalla an yughadira sanadan fi ba'd riwatihi kalamun illa bayyanahu bima yashfi sadar da wuya ya gota kan wani isnadi wanda zai kasance a cikin mazajen isnadin akwai wanda ake da magana akan shi face sai ya faɗi magana za ta warkar hatta asbaha zalika a alaman alayhi ha wannan manhajin ya zama shine tambarin sa wa urifa huwa bi tafawuqihi wa tamayyuzihi fi aka san zahabi da kwarewarsa da ya darawa kowa fa kana bi haqqin zahabiyyan da ka ya zama lalle ba zinare ne yanfi anil hadisi shawa'ibuhu shawa'ibuhu wa ma yukaddiru yana kore ma hadisi yake ciki na wato datti da abinda zai lalata abin shansa wa kana min abrad jawanib shakhsiyatihi al-ilmiyya ma'rifatuhu al-wasi'a ar-rasikha bir-rijal sai kuma zahabi ya kasance daga cikin abinda ya kadace da shi iliminsa mai faɗi faɗi kwarai da gaske da zurfin kafarsa akan sanin mazaji wa sababu zalika a'idun ila annahu khallafa atharan dakhma fi hadha al-majal wannan ya kawo dalilin zahabi ya bar ayyuka masu yawa masu girma akan wannan harka haisu ikhtasara kutuban kabiratan yayi takaita wasu littafai da dama masu girma mutakhassisatan bi tarikh rijali wa ansabi wanda suke magana akan tarihin mazaje da dangantakarsu kama allafa kutuban kathiratan ukhra ya kuma rubuta wasu wa hadhihi al-ma'rifatu الرجالية alatu ya يكيف بالتفصيل بالتفسير على كل ما يتعلق برجال الحديث wannan yasa yana iya fahimtar komai dalla dalla game da mazajen hadisi hatta abaha shaykh al-jarh wa ta'dil ayawa gari ya zama shine malamin jarh wa ta'dil wa rajulur rijali namijin mazaje fi kulli sabilin akan kowanne tabarki ka annama jumi'atil ummatu fi sa'idin wahidin fa nazara kamar ka ce an tara mutane ne gaba daya akan wani fili ba wai tara su kuma dai ba kai kowa aka sa mishi ladan, a jikin shi da sunan shi da genotype ɗin shi da garin su da san da aka yi komai da shi aka manna mai ko mun gane a ya dinga bi yana kallon su kowa daya bayan daya kamar duk duniya ya rayu da su in yana tarihin mutum sai ka kamar ya zamani da shi ثم أخذ بخبر يخبر عنها إخبار من حضرها sai dinga bada labarin abubuwa kamar yana wajen yana baka labarin yaƙoƙi da rigingimu da abubuwa da suka faru na bala'o'i ambaliyar ruwa da sauransu zai faɗa maka su kamar yana wajen ka karanta yanzu misali za ka ga ibnu kathirin yakan tsawaita ta'i a cikin bidaya wan nihaya amma in za ka je ba da wannan the labari zai takaita shi kuma sai ka nashin ya fi bada sura kamila na azan wannan ya daga cikin bayo da Allah ya mishi ka dauki misali labarin faduwar Baghdad cikin a cikin ahadath na shekara ta 656 ina jin mujalladi na 48 in ba na manta ba zuwa wani abu makamancin haka bai wani ci lokaci yana bayanin ba amma kuma sai ga kamar kana tsaye ake sannan kuma a nan din ma sai da yayi ishara zuwa ga wasu mubalagat cewa an kashe mutum miliyan biyu a Bagadaza yace to ai bagadaza bata kai yawan nan yawan ba ba zai a ce an samu wannan mutane a cikin bagadaza ba yace za dai ya kai mutum 1800 to kaga kuma wannan labarin ya shahara cewa an kashe mutane an yi kaza gaskiya ne amma sai da ya ta alili ya bada labarin ga kowa ga abin da yayi wato responsibility da kowa ya dauka su ibn al-alqami wannan dan shi'a sur nasir bin tusi da wasu takadarai waɗanda suka munafunci musulmai a harka dan yaki ne wanda musulmai sun fuskanci matsala a cikin shi saboda suna da munafikai na cikin gida wanda suke baiwa waɗannan waɗannan kafiran daji suke ba su abin nan eh, suke spy against the muslim eh, community dan haka kafin ankara musulmai ba su iya jure yakin nan na wuni guda a hannun tatar ba tatar kuma suka zo suka kamar da ba labari suka yi wa garin kawanya kamar da garin yake da katanga sai da magolawa suka kewaye garin duka suna tsaye suna rike da hannu kamar yadda za a yi wa mala'iku da za su yi wa mutane da da aljanu din sai da suka kewaye garin gaba daya sannan suka yi attacking din garin kuma da suka shiga garin ba wanda suka kyale duk in dai abu mai rai ne sai dai ba su gan shi ba sai da suka kwana 43 suna kisa sannan aka aka aka ce to wanda an bada aminci to amincin nan da aka bayar wanda ma suka fito wasu a lokacin masu faduwa kawai da kansu suke suna mutuwa saboda yunwa wasu suna cikin matsayi ne wasu suna cikin koguna wasu suna cikin rumbu akwai kuma wanda suka shiga cikin kiristoci saboda ya ba kiristoci aminci ya ce ba zai taba su wasu suka shiga cikin kiristoci a cocin su suka zauna wasu kuma suka shiga gidan shi wancan shedanin ibn ibn al-aqami da zahabi zo kan shi yake cewa ya mutu da bakin ciki la rahimahullahu wala khafafa anhu kada Allah ya mai rahama kuma kada Allah ya rangwata mai shine fa prime minister gaba daya amma kuma shine kan gaba wajen makirtan musulmai to dama sharadin shi ake dan shi ake ya hana kudin abinci ma sojoji ya hana ai musu horo aka ma yi ma wajen 8% eh, na sojojin ritaya kawai aka ce duk su tafi gida sun zama farar huda kamar idan yana paving way waɗannan maguzawa suka zo suka yi kisan da suka yi halifan suka nanade shi a cikin bargo ko kace da duma suka dinga dukan shi da sanda saboda a cikin aqida su suna cewa ba a zubar da jinin sarki in kun zubar da jinin sarki to za ku shiga cikin wata la'anta kuma kakan shi wanda shi ma wani shegen mugu ne Jenkins Khan suna zargin cewa wannan abin da yayi shine Allah ya jarabci shi da wata mata da ya kama da ta kashe shi da aka shi suka nanade shi a cikin buhu suka ta dukan shi daga baya suka wurga shi da shi da abin nan a cikin nahar dijila a kashe malamai su su ibn al-jawzi da ƴaƴan shi duka guda uku a ranar akashi yankan rago malaman qira'a malaman fiqh malaman hadisi attajirai su kansu kawai ire-iren waɗannan ayan nan an ce san kai mutum dubu bakwai wanda kuma shi ibn al-alqami ne dinga zuwa yana gayyata su cewa a zo a je gun hola ko a roƙe shi a san yadda za a yi haka zai gaya musu sai ya kai hola ko su kuma to ya kawo mishi dahiya ne aka yi ta yanka su akan wani falalan dutse ana wurgi da gawawakin su kamar ana wurgi da kaji eh, inda ake yin kasu ranar sallah din nan wato abin kana karantawa lafiya ka zaka yi hawaye ba dan kamar yadda malaman tarihi suke cewa da ba dan Allah ya alƙawarin musulunci zai wanzu bayan wannan har zuwa ƙarshen duniya ba ko da wannan ya kamata ya zama shine nihayatul islam domin duka sauran daulolin da magol suka yi wa wannan abin wannan shine nihayat kamar daular khawarizm daular eh, salajika qal'atu eh, al-maut da sauran garuruwan da suka dinga aukawa suna musu irin wannan wahshiyar su babu su yanzu a tarihi ma'ana babu su a rayuwa sai dai a cikin littafai kawai daga nan suka tsare amma musulunci kawai alƙawarin Allah to wannan wannan maktaba kuma da a lokacin duk duniya babu irin ta darul hikma suka kwashe littafan waɗannan shedanin malaman da suke tare da shi munajjiman nan suka gama zaben wanda suke so wanda zai sami interest ɗinsu na malaman physics malaman taurari da astrology sauran kuma duka aka dinga dubga su cikin ruwa aka ce ruwan na hasi da ta kaimar kai suna takawa su wuce ba tare da su nutse ba kamar sun shiga kwata kawai kogi ne ba amma sai da ya kai ga ana iya takawa da doki kawai a wuce sannan kuma haka ya rine ya zama baki kamar an wanke tawada saboda yawan tawada da ke cikin shi to shikenan gaba ɗaya duniya duka sai aka tsorace sa gaba ɗaya shi sa da musulmai suka samu suka ci nasara a kansu bayan 'yan shekaru a ainihin jalut har turawa da suka dinga zuwa suna ce musulmai murna suna godiya turawa daga tsallaken kogin bahar da mutawassit daga faransa daga denmark daga italiya suka dinga zuwa suna godiya cewa alhamdulillah an taimaki duniya domin waɗannan mahaukatan sun yi niyyar sai sun don kufar da kowa ne a duniya mangolawa ke Allah ya tsare mu da sharrin irin waɗannan baƙaƙen kafin ijtihadi kenan da ma sai ya ce a a fala ya kadu okay hmm na ga makaranta ko okay to shikenan bari mu tsaya akan anan mun zo sai mu tashi akan al-iraqi din kowa ya je karanta wannan ba tarihin zabi bane jama'a kowa ya je karanta sosai sosai bai yiwa kai a ce wannan dan surutu shi ne tarihin zabi bai yiwa sanata 23 wa ishirina wa 200 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 223 fiha atal mu'tasim babak fiha util mu'tasim bi babik bi babaka fa amara bi qat'i arba'atihi wa bi salli a wannan shekara aka zo da Khalifa al-mu'tasim al-musta'a al-mu'tasim na'am aka zo mishi da babaka lil khurrami din can ya iso garin bagadaza sai aka sa aka datsa shi gida hudu aka cire abin nan hannaye da kafafu duka aka bar gundulmin jikin sannan aka tsire shi shine katse qat'i arba'ati hannu da kafa hannaye da kafafu aka tsare aka aka sallabe shi wa fi hal taqal muslimuna wa alaihim al wa taghiyat ar rum a shekarar ne musulmai suka sake karawa karkashin jagoranci wani komanda mai suna al afshin shine Haidar ibn Kabus Haidar ibn Kabus wanda zamu zo mu ji anan gaba ya san matsala da shi sarkin inda aka kama shi aka kulle shi a gidan yari anan ma dai ya mutu shekara ta 226 to amma lokacin ana yi da shi shine kwamanda. faftatalu saniyan aka sake karawa wa kathura qatl mutuwa ta yawa sun manhazamal mula'in waɗannan la'anannu suka suka aka ci nasara a kansu wa kana tsadiyatun fi hadha alwaqti to Theophil bin Mikhail bin Jardis wani Theophil shine kamar abin da ake cewa Theophilus da turanci kenan Theophilus Michael George shine ma'ana wannan suna Theophilus Michael George wani wani ne wanda shi ma juyin mulki yayi ya karɓi sarauta shine sarkin a lokacin kuma saurayi ne matashi an ce shekarar shi 20 da ko hudu ne da haka shi ma jabbari ne kuma saffaki ne zubar da jini malam rabi ya ce la'anahumullah ya Allah ka tsine musu nazala ala zibatra fi mi'ati alfin ayyaman waftataha bisayf ya sauka a wani dan kauye mai suna zibatra da sojoji sama da dubu ɗari ya kwace garin da makani da kisa gina summa aghara ala malatiya summa azina Allahu bi hadhihi al-kasra sai dai wannan barna a zibatra ah, da malatta da malatiya sannan Allah ubangiji ya bada dama aka aka aka karya shi a wannan yanayi wa fiya tufiya Khalid ibn Khaddash muhallabi al-basri al-muhaddith fi jumad al-akhirah rawa an malik wa tabaqati sai kuma aka samu rasuwan Khalid ibn Khaddash al-muhallabi malamin imam muslim ne wannan yana da riwaya ma a cikin sunan nasa'i babban malamin hadisi mutumin kasar basra ya riwaya daga maliku da tabakan maliku وفيها مات أبو الفضل صدقة بن الفضل المروزي عالم مروى عالم أهل مروى ومحدثكم سيكما أكسام رسول أبو الفضل صدقة بن الفضل المروزي شما وانا مالا من بخاري بخاري كأير ويادا قريش لكسكن أهل الكتب الستة مالا مني نكسام مروى وكما مالا من حديثي رحل وكتب عن ابن عيينة وطبقته ya yi tafiya zuwa ƙasar makka ya rubuta hadisi daga ibn ulayya da sauyinsa wa aqdamu shaykhin lahu abu hamzata as-sukkari shine malamin shi mafi dadewa wa qala ba'dhum kana bi baladihi ka ahmad ibn hanbal bi bagdad matsayin shi a garin su kamar matsayin ahmad dan hanbali ne a bagdad wajen girman shi da sha'abiyarsa wa fiya abdullah ibn salih abu salih al-juhani al-misri al-hafiz katibul layth bin sa'ad sai kuma wanda ake wa lakabi da katibul layth abdullah ibn salih abu salih al-juhani mutumin kasar misra ne malamin hadisi ne babba shine mai rubutawa Allah ibn Sa'ad rubuce rubucen shine sakataren shi a wajen bada riwaya hadisi da wajen kuma dukkanin mu'amaloli na kasuwanci da ciniki da sauransu tufiya yawma ashura ya rasu ne ranar ashura imamul eh, bukhari da abu dawuda da tirmidhi da da ibn maja banda muslim banda nasa'i bukhari kuma akwai ta game da riwayar da daga gare shi ah, amma ya tabbata gaskiya shine saboda wannan mutumin akwai maganganu da yawa akan shi koma mizanul i'tidal na Imam Az-Zahabi ya magana akai amma dai Bukhari ya riwaya daga gare shi kaman uri biyu ko uku akwai inda ya ta'aliki akwai inda ya sarra akwai wurin da kuma kawai sai ya ce misali haddathana Abdullahi to sai aka kasa gane wani Abdullahi amma wannan riwayar bizzat wanda ya kawo ta akan tafsirin inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa rasula wannan zira kai ko a cikin abwabu tafsir a cikin kitabu tafsir inna anzalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran to anan ya kawo wannan riwaya sai aka koma aka ga ya sake ruwaito ta a cikin kitabul adab al mufrad kuma ya faɗa qarara haddathana abdullahi ibn salih sai aka gane kenan wannan yake nufi dan yace abdullahi kadai tana iya yiwa abdullahi ibn maslama abdullahi ibn yusuf abdullahi ibn wahab da makamantansu cikin malamansa masu suna abdullahi da haka lalle ya tabbata bukhari ya riwaya daga gare shi a cikin as-sahih amma yayin intiqayin hadisi ne kwaya biyu ko uku sannan abu dawuda sannan tirmidhi da kuma ibn majah banda nasa'i banda muslim yace ya mutu ranar ashura wala wa 80 sana shekarar ta lokacin 86 haddasa an muawiyata bin salih wa abdul aziz ibn al-majshun wa khalqin wadannan sa daga cikin malaman sa qala ibn ma'in aqallu ahwali abi salih annahu qara hadhihi al-kutuba ala al-layth bi ijabati halu mafi karancin matakin da za a dauke shi shine a ce ya karanta waɗannan littafai a gaban malamin sa layth ibn sadin amma ta hanyar ijaza Laifi ya bashi dama ya je karanta وقال الفضل الشعراني ما رأيت عبد الله بن صالح إلا يحدث أو ينسق ban taɓa ganin sa ba sai yana bada karatu ko yana rubuta rubutu wadda afahu akharuna wasu sarwa tashi irin su al-Imam nasai irin su Ali ibn Abdullahi ibn madini irin su Abu Zur'a razi da makamantansu wa fiha Abu Bakr ibn Abi Abdul Aswad wasmuhu Abdullahi ibn Muhammad ibn Humayd qadi Hamadan sai kuma malam Abubakar dan gidan Abul Aswad wanda suna Abubakar ɗan Abdullahi dan Muhammad dan Humayd alƙali ne a garin Hamadan bukhari da abu dawuda da tirmidhi sun ruwa daga gare shi sami'a malikan wa aba awana wa kana saduqan mutqinan kwararre ne mai gaskiya ya kasance dan dan kanwar abdurrahman dan mahdi ne abdurrahman dan mahdi eh, kawun sa ne kuma ya koya ne karatu sosai wa fiya abu usmana amr ibn aun al-wasiti sami'a al-hammadaini wa ta'if sai kuma amr dan usman al-wasiti shi ma wannan malamin Imam al-Bukhari da Abu Dawuda yana da riwaya daga Hammadaini Hammad dan Zaid da Hammad dan Salama da wasu malamai qala Abu Hatim thiqatun hujja wa kana Yahya ibn Ma'in yutnibu fi sana'i alayhi Yahya dan Ma'in yana zakewa yana yin fadadawa wajen masa yabo wa fiha Muhammad ibn Sinan al awqi al awqi haka ake karantawa al-Uqa din wasu kabila ne daga cikin Larabawa azzawa da ya na a cikin su sai yake mushi mishi al bil fatahtain sunan shi kenan Muhammad dan Sinan yana da riwaya cikin Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da ibnu Majah ah, ahadul asbat daga cikin manyan malamai cikin shugunan Bukhari an Jarir ibn Hazim wa tabaqati وفيها أبو عبد الله محمد بن كثير العبدي wannan ya يرى كثير قالوا jama'a نشي أبو abu الله muhammad بن kathir. mutumin kasar basara wanda yake riwaya daga sa'id da sufyan da sauransu wa fiya muhammad ibn mahbub annuba albunani muhammad ibn mahbub albasari abu abdullah wanda yake da riwaya daga hamad dan salama da ta'ifas da tabaqasa shi ma wannan ya daga cikin rijalu al-bukhari wa abu daud wa fiya mu'adh ibn asad bil basra sai kuma mu'adh ibn asad ibn abi shajara al-ghanawi qala ibn ma'in kayyisun sadiqun kathirul hadith yace jajirtacce ne mai gaskiya mai yawan hadisi sai kuma Mu'az, bin asad ibn abi shadara al-ghanawi abu abdullah kenan wanda shi ma bukhari da abu dauda sai riwaya daga shi rawa'an ibn mubarak wa kana katibahu shine mai rubutu ga ibn mubarak wa a cikin dai wannan shekara ila yau Musa ibn Isma'ila Abu Salama at-Tabuzaki al-Minqari al-Basri الحافظ أحد أركان الحديث سمع من سعيد حديثا واحدا وأكثر عن حماد بن سلمة وطبقته قال عباس الدوري كتبت عنه خمسة وثلاثين ألف حديثا سأل الإمام أبو سلمة Musa ibn Isma'ila malamin su Bukhari kenan da da kowa da kowa ba amma Muslim bai riske shi ba da haka riwayar Muslim daga gare shi bi ina fata mun wannan muslim bai riske shi ba saboda bai fita da wuri ya same shi ba ya ya dai shaida jana'izarsa Musa bin Isma'ila Abu Salama tabu zaki ba a cewa tabo babu wannan sautin a larabci bo mo ko ro babu shi sai dai ku ru mu ko to da haka tabu zaki ne ba tabo zaki ba tabuzak din an ce sunan wani ƙauye ne ko kuma kamar yadda wasu malamai suka karkata ibuwa gare shi cewa ya zauna a ƙauyen ya taɓa siyan gida a ƙauyen ya zauna ya yi riba na ya zauna yana karatu yana muraja'a yana yana ibada wasu kuma suka ce tabuzak ma'anar shi shine mai sai da hanji da kai da kafa na kaji sana'a shi kenan kuma gane zai je mahautar kaji duka ya saro waɗannan yana sai da su kai da kafa da hanji wato bolar kaji kenan ake cewa ko ina zuwa yake sai da kaji ana yankaku. me kai da kafa kawai na ga zai <laughs> to Musa ibn Isma'il kenan ahadu arkanil hadith ɗaya daga cikin ginshiƙen ilimin hadisi babu shakka akan wannan magana malam Musa dan Isma'ila babban malami sami'a min sa'id ya ji hadisi daga sa'id ibn abi aruba kenan ana sa'id ibn abi aruba ya ji hadisi daga gare shi guda ɗaya gyal haka kuma an ce daga shu'uba ma hadisi ɗaya gyal kamar yadda al-imamu abul hajjaj al-mizzi ya ambata a cikin tahzibul kamal ɗinsa haka al-imamu zahabi a cikin littafin siru a'lamin nubala wa akthar an hammad ibn salama yana da riwaya da yawa daga hammad dan salama قال عباس الدوري عباس الدوري يقول كتبت عنه 35 ألف حديث na na rubuta hadisai guda dubu talatin da biyar daga gare shi ya mutu ne a daren talata daren uku ga watan rajab irin wannan watan da muke ciki rajab ne ko sha'ban watan da ya shiga ya fita kenan ko a cikin watan rajab ya rasu uku ga watan Allah ubangiji ya gafarta mishi akwai wata kissa da ake bayar labari a labarinsa shi ma ya ya ya tsine albarka mai haya dan ma'ino kusan ya dan ma'ino ya takura malamai to bayan da yazo ya koyi karatu a gunsa wajen riwaya 30 shi ma sai ya ce Allah ta mallan ina so ne wata magana amma dan Allah kaka jawo shi na shi to fada shi to hadisin Hammam daga Sabit daga Anas daga Abubakar hadisul gharik hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da Anas da Abubakar sun shiga gari Hira eh, garo Saur ga abin da ya faru ga abin da ya faru a lokacin hijira yace wannan hadisin tsakaninka da Allah malam wannan hadisin ka ji shi bayan fa an ba shi riwaya wajen dubu talatin ce to me yasa kake wannan tambaya ce to na bincika dukkan littafan ɗalibai ɗan makarantar nan ba wanda yake da wannan riwaya sai ni kadai ka ba ita shine nake shakkan anya ka rantse min da Allah in ka ji sai ce to tsaya ka ji haya yanzu kai ka san ka an shiri waya a guri na sama da dubu talatin idan baka yadda da ni ba to bai kamata ka shi wannan riwayar ba duka tunda dai ban rantse maka ban karba idan kuwa sai na rantse maka za karbi wannan to ya kamata waɗancan ma shi na rantse maka yace to kuma wannan hadisin da kake magana idan ban ji shi ba aure na ya mutu aure na da wance ya mutu yanzu dinan ban ji shi ba yace kada Allah ubangiji ya sa in sake ganin fuskar ka tashi ka ban waje ya kure shi to ya dan mai mishi yana da irin wannan abin nan eh, irin wannan eh, hamasa ba kwarai da gaskiya da irin wannan hamasa mun ji a baya ma sun yi da da da wannan ko da da da abin nan me su shi al-fadl ibn dukain abu nu'aym al-fadl ibn dukain da sauransu a kuma kasar da in yazo fa sai a ce wallahi ba za ya katun ba sai ya tashi ayi ayyaki sai dalibai su hadu su tattare shi a fita da shi dan agaji su fita da shi sannan sai a bayar hadisi saboda zai hana malamin su kuni to wannan kisa tana nan a cikin tarihin sa ana bada labarin ta wallahu ta'ala A ah, Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki kamar da aka ambata babban malami ne jama'a daga cikin manya manyan malamai da suka shahara wajen yada sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki ba dan kankani ba wajen karantawa ya zauna zaman karantawa da wa'azi da bada riwaya ko malami ne dan kasuwa da yake da karafka ta kasuwanci da ake zuwa ana mai kasuwanci wani lokaci yakan fita da kanshi amma wannan bai hana shi zaunawa koyar da ilimi ko ya koya ba Allah ubangiji ya gafarta mishi bari mu dan taba wannan usul fiqi kadan sai mu tashi saboda akwai uzuri da nake da shi gaskiya ya kuma gabata sosai gashi inda yake cewa min shurutul qiyas daga cikin sharuɗan qiyas wa min shartil far'i daga cikin sharadin da aka sanya akan far' reshe na qiyas an yakuna munasiban lil asl ya zama reshen ya dace da asli wa min shartil asli shi kuma asali daga cikin sharaɗinsa, an ya kuna sabitan ya zama yana da tabbat bi dalilin ya zama ya tabbata ne bi dalilin da wani dalili wanda yake muttafaqin alai wanda yake dalili da aka hada kan shi bainal khasmaini tsakanin masu jayayya guda biyu tsakanin mazhabi kaza da mazhabi kaza ko aqida kaza da aqida kaza misali yanzu kowa in dai musulmi ne yayi da cewa giya haramun ce zina haramun ce kisan kai haramun ne ko to koda wani da wani a mazhabin suna da sabani akan wanda ya sha giya ya ya kamata a masa amma dai sun hada akan cewa giyar babu kyau ko wannan shine wanda yake akwai wato haduwa bainal khasmain wa min shar'i al-illa an tattarida fi ma'alulatiha daga cikin sharɗin illa ya zama illa tana da ittirabi ta hau kan kowane ta mamaye su ba wai illa ta zo a nan ba ta zo a can ba ta zo a nan ba ta zo a can ba misali yanzu ka ɗauka kamar giya illar maye ta riga ta hau kanta ko ta ko'ina amma kwarafa illar maye ba ta hau kanta ba duk da tana da kama da burkut giya hausa ko za ko giya arna kenan ne su giyar suwaye ne giya gargajiya to amma kaga bata hau kan shi ba dan ba kunu ko fura ba ta bugawa haka nan kawai sai in ta kwana biyu ta yi famenti kenan za a ce ko ta ta tsumu wata ta wuce wata ta wuce ma 74 hours kuma ba a conditioned environment ba sannan take iya samu wannan matsala to kaga ita illan nan ba ta hau kanta ba dan mujarradin kamantakekeniyar nan ba zai sa haramta ba yace a ah, fala tantakisu labban wala ma'ana kada illa ta ragu a ma'anarta ko a lafazinta ya zama eh tantakidu kata warware ko a ma'anarta ko a lafazinta ya zama za a kiranta da wannan sunan ta amsa shi kuma za a ganta da wannan ma'anar ta amsa shi in suna ya hau kanta ma'ana bai hau kai ba ba za a karba ba amma idan ma'ana ta hau kai ko da suna bai hau kai to ana karɓar wannan illa mu gane bambancin suna bai da tasirin da ma'ana take ci domin ana hukunta abubuwa ne da ma'anoninsu fiye da hukunta su da sunayensu kamar da annabi ce misali sammuna hadi ghairi ismiha za a dinga kiran giya da caca da zinago da jin kiɗa da ghairi da sunayen da ba nasu ba amma ka kaga ba ta canza ba saboda yadda ake process ɗinsu da shi ɗin da aka haramci ne hukuncinsu. kamar yadda yake a wanda ba a canza mata suna ba don an kira jiya da suna star ko gulda ko sunrise ko wacece tana nan dai a ta na giya don an kira kasa da suna bet niger ko an ce abin nan riba fa'ida ko ko interest duk wanda bai canza mata ma'ana ba sunan ne kawai canza ya ce wa min shartil hukumi shi kuma hukuncin an kuna mislala illati fi nafi wal isbat ya zama yana daidai da illar wajen tabbatuwarta hukuncin ya tabbata idan ta koru hukuncin ya koru wal illatu hiya al jaliba lil hukmi illa ita ce abin da ke jawo hukuncin wal hukmu shi kuma hukunci shine huwa al majlubu lil illa shine abin da ake jawo shi dan illa ta faru yace lamma zakara ta'rif al qiyas wa aqsamihi zakara ba'da shurut arkan al qiyas yayin da ya ambaci ta'rifin qiyasi da rukunnansa da kashe-kashensa sai ya ambaci wasu daga cikin rukunnan kiyasi. qauluhu fadin wa min shartil far'i an yakuna munasiban lil asali ai wa min shurutil far daga cikin sharadin far li'annahu mufradun mudafun ila fa huwa lil umum min shart da yace da yake da yace min shuruti saboda mufradi ne aka aka yi idafar sa da ka yana nuna umumi ne wa min da yace wa min din nan litab'id li'anna lahu shurutun shurutan ukhra za ko shirdan da ba ambata ba ana wal azharu anna al murada bil munasaba al munasabatu fil illati bi an takuna illatu al hukmi wasfan munasiban li kullin min al asl wal far abinda ake nufi anan shine a samu dacewa wato a samu munasabar ya zama hukuncin da siffarsa sun damfari ɗas akan asalin kuma sun damfari haka ɗas akan far'i misalu tu'mi wasfun munasibun liqiyas al-urzi ala al-bur kaman kasancewar shi abinci siffa ce da ta dace da kiyasin da aka yi na shinkafa akan alkama wa mislu tashwish al-kufri fikri wa inshigal al-qalbi wasfun munasibun liman al-haqini min min al-qaba'i qiyasan ala man al-ghadban yace kaman kuma yadda mislu tashwish al-fikri kaman yadda wato samun rudewar tunani wan shigalil qalbi da shigaltuwar zuciya da wani abu can daban wasfun munasibun sifatir ta dace liman ilhaqini min alqaba'i dan hana wanda wato akai masa allura mai allura akan ramuwa qiyasan ala man ilghadbani kamar da aka hana mai fushi yin Biyar ramuwa wa kalisti ijali fi qiyas musa lahu lil musi ala qatlil warithi murifa kamar da kuma akai kiyasin mutumin da ya kashe wanda ya mai wasiya za a bashi wani abu aka ce kai ya gaje shi kamar yadda mutumin da ya kashe ubansa ko ɗansa ba zai gaje shi ba saboda shi ma wancan da aka mai wasiya ya kashe wanda ya mai wasiyan ne dan ya kusanto da ainihin wato ah, gadan wancan abin da yake nufi ah, ah, mutumin da ya yayi shi ne aka zubar da wani jini a jikinsa ta hanyar ciwo ko allura ko ƙaho aslan idan ba hankalin shi ya gushi ko ya shiga cikin gairuba ba babu ramuwa azumin da yake idan mutum ji ciwo da azumi jini ya zuba mujarradin zuban jini to zai sa azumin shi ya lalace to haka aka yi kiyasin wannan akan mutumin da ya shiga cikin wani tashwishi kamar ya shiga cikin wani tsoro ko tashin hankali ko ya ga wani abin hatsari ko tsautsayi da ya firgita shi ha zuciyar shi ta rafkana to shi ma wannan babu ramu azumi a kan shi azumin nan ba za a ce ya rama shi saboda wannan kawai mujarradin wannan abin ba duk da ya shiga cikin wani dimuwa kamar a ce ya ga wani hatsari da ya tsallake shi da baya ko ya shiga cikin wata dimuwar gobara ko wani tashin hankali kamar yadda wancan shi ma ba zai mujarradin yi mishi allura ko zubar da jininsa bai sa a ce ya rama azu wakal iskari wasfun munasibun li tahrimin nabi bi qiyasan alal khamr kamar yadda kuma watan sanya maye siffa ce take ta dace da a sanya ta akan nabi tsini idan yana sa maye a kiyasin shi akan giya wa ala hadha fayughni an zikirhi ma taqaddama fi at wannan ya wadatar daga abin da ya ambata dazu a can baya a wurin ta'arifi min kauli da yake cewa bi illatin tajma'uhuma da ba sai maimaita wannan ba illa an yuqala sai dai zamu ce ne inna sharitata inna shartiyya in shartiyya qad la tustafadu min at-ta'rif can a can ba a fa'idanta shar'i a cikin ta'rif da anna hadhihi al-waraqat wudi'at lit-talib al-mubtadi alladhi huwa qaribul ghafla ah, an istifadati zalika min at-ta'rif ya maimaita saboda littafin karami ne wanda aka yi shi dan mai koyo wanda kuma zai iya rafkanuwa da wurwuri shi sai aka sake maimaita bayani akan illa anan da wajibcin dacewata dan aka ce a bar shi da magana da aka yi kawai a can baya a cikin ta'rifin ba dole ya kayo hakan ba za mu sarara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik